A shirinmu na nishadi a yau muna tare da Naziru Awal wanda aka fi sani da Naziru dan Hajiya, producer kuma daraktan fina-finai a Kannywood Industry wanda ya shafe shekaru biyar a harkar. Dan Hajiya ya ce Jamila na gudu na ɗaya daga cikin waɗanda suka jawo shi harkar fim bayan ya kammala karatunsa na diploma a lokacin zaman jiran sakamako. Gudun kada ya yi zaman banza ta ce ya shigo harkar. Koda yaushe idan dai mutum zai yi fim a matsayina na mai shiryawa zai kawo min labari in karanta ni shawara da darakto akan ga wanda ya dace a fim a saka shi ga wanda zai daraktin ga inda fim ɗin ya dace a ɗauke shi. shi irin waɗannan abubuwan su ne matakin da producer ke takawa sannan shi ne ke da alhakin ba su gurin kwana jaruman shi ke ba su shi ke da alhakin yan gurin da za su ci abinci da duk abin da ya shafe su eh. as far as za a fara production muna zancen shekara nawa da shiga wannan eh 2010 zuwa 11 lokacin na gama diploma na so dan hutun da ake samu kafin ka karbi result so jamila umar na gudu she's my sister yan uwa ne mu sosai ta nuna min ya kamata da in zauna sai result ya fito in ci gaba da karatu kamata in zo in fara wani a ko da yaushe dama ni na I have the intention of being self employed kana son ka zama dogaro da kai yawa shi yasa kawai sai na fara da na fara sai na ga yes ya dace da ni zan ci gaba to ko da na dawo ma zan yi HND na ban daina ba ina yi har na gama HND ina wannan karatu to za mu dan koma baya ya aka yake ce maka dan hajiya eh abin da yasa ake ce min dan hajiya ita Jamila Umar na gudu ita ta fara kirana da wannan sunan hmm. saboda mun zauna da ita a wajen system mom dinmu a gombe mm. to ita ita ce hajiyan mm. so muna wajenta muna tare sai suka fara ce mun to hajiya saboda ita hajjan tana so na sosai ba ta kiran suna ka kuma yawwa ba ta kiran suna na sai su suka dauka kawai kowa sai ya dauka shi ma da dan hajjan amma hmm. ita ce silan fara kirana da wannan suna dan hajjan eh. sai ya bi ni a kawo yanzu a wannan sana'a taka shin ka gamsu da abin da kake yi gaskiya na gamsu ɗari bisa ɗari saboda idan dai abin da ka zo kake so ka yi kai a cibin hmm. to abin da zaka kalle shi kawai a matsayin ka samu abin da kake so a cikin fina-finan da kai kawo yanzu wanne ne zaka yi tunƙaho da shi ka ce kai wannan aiki da ne yayi shi ne ina son dinga tunƙaho da fina-finai na saboda amma dole a ciki zaka samu wani ya fi wani mm. so kaga idan ka ko irin hanyar kano asibitin ƙauye akwai wani fim da na yi da bai fita ba ma hijira. wasu oh, hanyar Kano da kai kai Yau wasu asibitin ƙauye su da'iman. Ma iya cewa ka fi yin fina-finan barkwanci? Eh ina yin wanda ba na barkwancin ba ma. Kin ga kamar kika kalli da'iman su halwa kin ga ba barkwanci ba ne. Koyi raba ƙafa ake yi wannan idan ka ga aidiyan ta zo ma kai na barkwanci sai kai entertain sannan idan ta zo bangaren cewa kana da wani abu da kake so ka mutane su gani shi ma wannan fagen duk muna yi. To ban tsaya a wuri ɗaya ba gaskiya. Me burinka a wannan sana'a? Sana'a ce da take da dogaro da kai. Hmm. ko lokacin da shugaban ƙasa ya zo ya ce zai samar da aikin yi da tsaro da wato mu muna da aikin yi mm. sai dai muna son a yi supporting ɗinmu mm. sannan duk wanda ya ga muna kuskure kamata yi su zo su ce mana wannan kuskure ne ku gyara mm. amma kar daga nesa baka san me muke yi ba ka ce totally abin da muke yi bai dace ba to wannan shine dai abubuwan da muke so da malamanmu da irin na addini kenan wannan shine babban kalubalen da kuke fuskanta wannan shine babba gaskiya muna son su su shigo mm. misali malami ne ya ga mun yi kuskure shirya bita ga yan fim ku zo kaza kuskure ne kaza ku gyara mm. so amma as far idan ba su shigo ba duk wanda yake kuskure ka rabu da shi kuma kake misali kake faɗan wasu abu da ba su dace ba zai ci gaba da yin kuskuren ne mm. kuma ku zai dinga affecting in kuskure yake yi wannan shine A fannin mu na tsegumi kuwa, fitaccen jaruman Nollywood Kosi Ojiako ta kalubalanci 'yan sandan kasar nan idan sun isa su zo su kama ta bayan ta sanya wa magunanta guda biyu suna Buhari da Jonathan. Ta bayyana haka ne a shafinta na Instagram a ranar Juma'ar da ta gabata tare da bayyana irin ɗan sandan da zai kama ta. Idan muka tsallaka makwautanmu kuwa fitaccen mawaƙin nan na hip hop ɗan ƙasar Afirka ta Kudu Indodozi Edmond Tashabalala wanda aka fi sani da Mendoza ya mutu yana da shekaru 38 da haihuwa. Mawaƙin da ya sha fama da cutar kansa wato sankarar kwakwalwa shekaru biyu da suka wuce. Wata majiya ta bayyana cewa mawaƙin ya gaza yin numfashi sosai inda aka garzaya da shi asibiti tare da matansa kafin cikawarsa. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.